Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya suna na da Hashin Gumel. Tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke kamo wannan shirin na yau ranar Juma'a ta babbar rana da ta zo daidai da sha uku ga watan Nuwamba na shekarar dubu biyu da ashirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Sarfilu shugabannin kasashen turai da na sauran duniya sun jaddada cewa a duk lokacin da rigakafin cutar COVID-19 ya gama ingantuwa a wadata shi ga kowa da kowa. Papa Roma Francis ya bayyana jin daɗinsa da ayyana Joe Biden da aka yi a zaman wanda ake ganin shi zai yi nasara a zaben shugaban Amurka. Wani sabon rahoton kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam na Amnesty International na cewa an kashe wasu farar kula da ɗan dama a yankin tigray na ƙasar habasha a farkon wannan satin kanin labarin kenan aka saurara jiya alhamis ne tsohon shugaban kasar ghana JJ Rollins ya rasu bayan fama da jinya. sun da muka san shi tun shekara alif dari tara da saba'in da tara farkon lokacin da aka ji shi kenan da ya yi yunkurin juyin mulki da ya ce cin hanci da rashawa ya yi kamari. Za mu ji kaɗan daga cikin tarihin marigayin. Yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da zaman jiran sakamakon binciken waɗanda 'yan sanda suka ci zarafinsu ko ma sanadiyar mutuwarsu. Muna ɗauke da rahoto na musamman kan batun. sannan ko muna tafa da shirin da ɗan gari wanda gidajen rediyon da ke abota da murya amurka ke kawo mana sai kuma nasihar juma'a amma yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare ga labaran Papa Roma Francis ya bayyana jin daɗinsa da ayyana Joe Biden da aka yi a zaman wanda ake ganin shi zai yi nasara a zaben shugaban Amurka a yayin wata tattaunawa ta wayar tarho jiya alhamis a cewar kwamitin shirye-shiryen karɓar gamar mulkin biden zababben shugaban ya gode ma paparoma saboda sa masa albarka da kuma ta yashi murna da ya yi sannan yana mai gode ma paparoma ɗin har ila yau saboda jagorancin da yake yi wajen yada zaman lafiya sasantawa da kuma haɗin kan bil'adama a duniya a cewar kwamitin shirye-shiryen karɓar ragamar mulkin a wata takardar bayani. Biden ya kuma bayyana aniyarsa ta haɗa kai da fafaroma don ɗaukaka abubuwan da suke da ra'ayi iri ɗaya a kansu kamar mutunci da daidaito tsakanin dukkanin bil'adama da batutuwa irin su taimaka ma waɗanda aka danne da kuma matalauta da ɗaukar mataki kan ɗumamar yanayi da kuma marabtar masu shigowa daga wasu ƙasashe. Biden ka iya zama ɗan ɗariƙar Katolika na biyu da aka zaɓa shugaban Amurka. Shugaba John F. Kennedy wanda shi ma ɗan jam'iyyar Democrat ne. Shi ne ɗan ɗariƙar ta Katolika na farko da ya zama shugaban Amurka shekara ta 1960. shugabannin kasashen turai da na sauran duniya jiya alhamis sun jaddada cewa a duk lokacin da rigakafin cutar covid-19 ya gama ingantuwa ya kamata a wadata shi ga kowa da kowa a ƙarƙashin wani shiri na ƙasa da ƙasa da zai ci dala biliyan 28 ba za mu iya galaba kan cutar ba muddin muka yi watsi da batun jinƙai abinda shugaban faransa emmanuel macron ya gaya ma taron kwamitin ya zaman lafiya na paris peace forum kenan wanda ke fafutukar neman mafita game da matsaloli iri-iri a duniya. Taron na ƙasa da ƙasa na tsawon kwanaki uku an shirya shi ne da zumar tara dala miliyan 500 don sauƙaƙa gwaji, jinya da kuma samun rigakafin cutar ga kowa da kowa ciki har da matalautan ƙasashe. Wani sabon rahoton da ya fito jiya Alhamis daga ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International na cewa an kashe wasu farar hula da ɗan dama a yankin tigray na ƙasar habasha a farkon wannan satin mun tabbatar da kisan wasu farar hula masu yawa waɗanda alamu ke nuna cewa leburori ne ma waɗanda sam babu ruwansu da yakin da ake kan tafkawa a cewar defros mucine daraktan kungiyar amnesty international mai kula da gabashi da kuma kudancin afirka wata takardar bayani da aka raba ma 'yan jarida kungiyar ta ce wannan wata masifa ce mai matukar ban tsoro wadda sai nan gaba ne ma za a iya tantance barnar da ta yi saboda har yanzu hanyoyin sadarwa a katse suke a yankin na tigray To kafin Ibrahim ya sake dawowa da ci gaban labaran zamu leƙa kasar Ghana inda a jiya Alhamis ne tsohon shugaban kasar Jerry jans rawlings ya rasu. Alhaji Baba Sharif tsohon mataimakin jami'in tattara jama'a na jam'iyyar tsohon marigayen ta NDC ne. ya ba mu dan takaitaccen tarihinsa a tattauna wasu da wakilin Ridwan Abbas. Za a yi maganar JJ Rollins abu ne da yake ya kamata a lokaci domin mutum ne da yake watan wayansu da muka san shi tun shekara alif dari tara da saba'in da tara farkon lokacin da aka ji shi kenan da ya yi yunkurin juyin mulki da ya ce su shugabanni su na soja cin hanci da rashawa ya yi kamari ya tashi da wasu 'yan kaɗan su yi juyin mulki ba su yi nasara ba aka kama su bayan haka aka kai shi kotun soja inda ya ce kamar su abokanin dashi da suka yi wannan yunkurin a sake su duka ɗora dukkan laifin kanshi domin shi ne wanda ya yi shugabanci wannan abin bayan haka ana cikin maganan ana kai ana kawowa daga kotun soji inda wasu suka yunkuru suka yi juyin mulki suka fit da shi kuma shugabannin sojojin shugabannin kasa duk waɗanda suka yi juyin mulki tun shekara shida, har zuwa lokacin aka kame su duka dukkan su dai wasu abin da cika da su bayan haka kuma da ya zo kuma ya sake yin wani aka yi shi zaɓe wannan shekara dr hilali man ya nasara bayan wata uku suka mika mulki zuwa shi dr hilali man to shekara biyu da rabi ya sake yin wani juyin mulkin kuma inda ya haye kan karaga mulki hash daga shekara alif dari tara da tamanin da ɗaya kenan zuwa shekara alif dari tara da tasa'in da biyu inda aka koma mulkin farar hula kuma fati da ake cima ndc yau ya yi takara kuma ya samu galaba ya zama wato shugaban kasa na farar hula a karkashin na farko kenan a karkashin wannan jamhuriya ta hudu hakanan kuma shekara da dari shida kuma ya sake yin wani takarar kuma ya nasara a shekara ta dubu biyu inda ya sauka kamar yadda kundin tsarin mulki ta tsara mutum ne da yake ya yi ababa da yawa kuma shi kaɗai ne wanda ya shugabancin ƙasan ghana ga shekara ɗaya ɗaya goma sha tara daga alif ɗari tara da tasa'in da biyu zuwa shekara ta dubu biyu ga mu musulmai abinda zan tuna da ya yi kokarta shine na farko da ya ce a kawo islamic education unit wanda ya ba da dama mu na allo duka aka ba da malumma da suke zuwa suna karantarwa gwamnati na biyansu wannan yayi dubu su shugabannin sun yi ba sai sun yi amma shi yayi sa'an na biyu kuma da zan tuna shi ne a karkashin jagorancin shali shekara da da biyar ya aka ba musulmai hutu ranar idil fitar da idil adha Alhaji Baba Sharif kenan wanda suka yi zamani da JJ Rollins. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya. To filu har yanzu China ta fito fili ta bayyana amincewarta da sakamakon zaben shugaban Amurka ba. Ko ma ta tura saƙon taya murna ga wanda aka ayyana a zaman wanda ka ci zaben wato Joe Biden. wannan ya zo da mamaki ga waɗanda ke ganin shugaba shi jinfin na china wanda ya gamu da matukar adawa daga shugaban amurka donald trump zai samu sa'ida sanadiyar sakamakon wannan zaben masu lura da al'amura na tunanin koshin china na bi ne a hankali har sai ta ga ƙarshen rikicin sakamakon wannan zaben don haka take jira har sai bayan an warware al'amura game da ƙararrakin da gwamnatin turon ta shigar wanda hakan ke nuna alamar china ta kaddamar da wata sabuwar dabara wajen hulɗa da amurkar ƙasar china na da masu jiyo mata abubuwan da ke ƙasa game da mabambantan ra'ayoyin siyasa a amurka da kuma wasu gogaggun masana harkokin amurkar waɗanda ke mata fashin bakin tartibin al'amari a cewar majiyoyi wasu jami'an tabbatar da zaman lafiya na ƙasa da ƙasa su bakwai ciki har da amurkawa biyar sun mutu jiya alhamis bayan da wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojojin amurka samfurin black hawk ya fado lokacin wani aiki na yau da kullun a yankin sinai na kasar misra a cewar wasu jami'an isra'ila da misra gamayyar sojojin ƙasa da ƙasa masu saka ido mfo a takaice wadda ke kula da batun mutunta yarjejeniyar zaman lafiya ta isra'ila da misra ta shekara ta 1979 wadda kuma jirgin mallakinta ne ta ce biyu daga cikin mamatan 'yan kasar faransa ne da cek hukumar ta mfo ta ƙi bayyana sunayen mamatan har sai an sanar da iyalansu mutum na takwas da ke cikin jirgin wanda shi ma ba amurki ne ya samu mummunan rauni a haɗarin kuma an kai shi wani asibitin kasar isra'ila jami'an isra'ila da misira sun ce da alamar wani tsautsayi ne kawai ya janyo faduwar jirgin kuma babu wata alamar an kai mar hari a ƙarshe makaman yaƙi da cutar korona na baya-bayan nan da ƙasar finland ta bullo da su karnuka ne masu sunaye ko cet da kuma mina waɗannan karnukan sun suno hamamin abubuwa an kai su filin jirgin saman venta da ke helsinki inda ake amfani da irin baiwar jiyo kanshin abu da suke da ita wajen gano matafiyan da ke dauke da cutar a jikinsu karnukan sun yi suna ta yadda ma matafiya kan buga layi bisa raɗin kansu don waɗannan karnuka uku masu aiki tare su sun suna su. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A daidai lokacin da jihohi ke tattara bayanai na korafin jama'a kan yadda 'yan sandan SAS da aka rushe suka ci zarafinsu. bukatar ta ƙara faɗi ta neman yin garan bawul ga dukkan sansan 'yan sanda don hana al'adar amfani da kayan sarki wajen cin zali ko danne haƙƙin ɗan adam ana zargin 'yan sandan na sas da yanke hukunci da kan kai ga rasa wanda ake tuhuma ba tare da kai waɗanda ake tuhuman gaban kotu ba nasiru adam ya likaya gare ka Duk da ana cewa 'yan sandan sun yi karanci in an duba yawan 'yan Najeriya, amma akan gansu barkatai tare da manyan jami'an gwamnati suna tafiya da ke barazana ga sauran masu amfani da tituna. Abubakar Shumo wanda ya taba shiga hannun 'yan sas a Abuja ya bayyana yadda hatta gawa ba ta tsira daga wuce gona da iri na 'yan sas ba. Kai wajen binciken nan gaskiya akwai waɗanda suke mutuwa da wuya a yi kwana biyu zuwa uku baka ga wani ya mutu. Don a gabana akwai wani mutumin da an ka kawo rannan da an ka kawo shi dukan da an kai mai zuwa sha dindiri dare ya rasu. sun ka zo da sun ka ɗauki mutumin suna fitowa da shi cikin get sun ka aje gawan wallahi tallahi ba ƙarya ba shirri lillahi la ilaha illa sun ka raraka mai bullet a kafa bai motsa ba shiru sun kai murmushi sun kai turanci ban ji abin da suke faɗi don da mu an ka kawo shi bakin gate sun ka sake halbin kafa ɗaya ta biyu kenan halbi biyu bai motsa ba to daga nan kawai sai sun ka gangara da shi sun ka je sun ka ba da inda za a je a business abin da ni gani da ido na wai ba labari ba ne. marigayi mai kama barayi alhaji ali kwara ya bayyana zamba cikin aminci da wani dan sa da hakan ke kara tabbatar da cin hanci da rashawa a rusasshiyar rundunar. a suna yi ina jin suna galis akwai yan sanda ko a nan garin ma a sas na abuja nan akwai dan sanda da ya karɓi kuɗi ya fi so dubu ana min waya to kasar ba ta da uba al'alla kwaja na wajen kaba akwai wani mai gidan wannan din sun je sun kashe yara guda biyu a lokacin kuma ta yi magana ko akwai wani sakataren mai Allah wanda wa fitowar wannan ya yi fetishin a wannan a Kaduna akan ba alƙura ba ne ya karɓi kuɗin mutane har su police commissioners din sun karɓi dubu ɗari biyu da hamsin a wajensu. Ga 'yan sandan da ba ma na SAS ba a Bauchi ana jiran sakamakon binciken DPO Baba Ali Muhammad da aka zarga da dukan kawo wuka ga yara uku har biyu suka mutu sanadiyar satar kaza. DPO ya fito ya ce kowa ya rubuta ciki, na ne muka ya rubuta ciki. Ɗayan Ibrahim sai aka ya ce a ɗauki wannan sai aka ɗauke ya ce a ɗaure shi sai aka ɗaure shi da igiya sai ya fito da wani taɓarya a hannunsa sai ya fara kwaɗa masa a kafan sai ya kakkarya shi a kafansa ya suma a lokacin ko motsi baya yi to ashe daga lokacin shi allah ka rayuwarsa ya mutu tifiyon wanda bakinsa yake ce masa to ai gara ma ka mutu shi wannan babban dan sanda na santara in ba mu yafe masa ba don cuta kan ya cuce mu wan bane kawai taba kisa kowanne anguwa shi yasa muke so a dauka mataki akan wannan abin da yake yi duk abin da ya faru a dauki ƴaƴan mu a kai su kotu kotu za ta yanka hukunci amma ba ya dinga kashe mana ƴaƴa ba kakakin rundunar a bauchi dsp muhammad wakili ya ce an kafa kwamitin bincike kwamishinan 'yan sanda ya yi setanin kwamiti kwamiti din nan za su zauna za su yi bincike kuma duk wanda aka same shi wantin akan wannan ta'asa za a hukunta shi ai mu a matsayin mu na 'yan sanda muna da hukuncin da muke wa 'yan sanda idan suka yi laifi ministan 'yan sanda mai garidin gyadi ya ce san ba za a amince sabuwar rundunar da ta mai gurbin sa wato swat da mallaki jami'ai marasa imani ba wannan sabon zubi ne kuma na tabbatar ma 'yan najeriya cewa babu wani wanda ya aiki sa wanda zai dawo ya shiga wannan tsarin da alamu jami'an 'yan sanda masu zafin kai kan tabuka abun kirki a jihohin da ake da kalubalen 'yan ta'adda don yaƙi da ta'addancin amma sukan huce kan farar hula a jihohin da ba su da barazanar 'yan ta'addan wannan ya nuna gaba da gaban ta kenan nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya Allah ya kyauta a gaida Nasiru. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara talatin Sai kuma kilo has dubu a matsakaicin zango. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafinmu na yanar gizo. voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon muryar Amurka da Vision FM Katsina. sunana abdulrahman kabar jani da zan jagoranci shirin to yau a cikin shirin mun isa garin sauri da ke karamar hukumar kurfi a jihar katsina kuma muna tare da gidado ai abdullahi wanda shine mai garin da tsauri domin jin yadda tarihin wannan gari yake suwa suka kafa shi Shin menene garin tsauri ya shahara da shi? Garin tsauri ya samo usuli ne daga gona ta yan daka Hassan. A tsauri gona shi ce wanda da ita wannan zuri'a na gidan 'yan dakawa da ke nan tsauri cikin garin 'yan taba gidan 'yan daka nan suke zaune. To kuma shi 'yan daka Hassan daga nan sai daga can 'yan taba yake zowa nan gona shi a tsauri ya yi kwana ɗaya biyu har ya yi sati har ma wuce haka nan. Cikin irin wannan kewaye da yake wata ran sarkin musulmi ya kawo ziyara daga sokoto ya taho katsina to a lokacin ita wannan hanya ita ce hanyar da guda biyu ko a bi ta can ruma ko a biyo ta nan daga sokoto in za a taho in an biyo ta tsafe to ta tsafe ya biyo sai ya biyo ta nan tsauri aka ce mai ɗan ɗaka hasan yana nan gona shi a tsauri sai ya biyo ya ga wurin ya burge shi ga wani masallacin in nan inda muke babban masallacin mu shi sarkin musulmi alhaji babba shi ya shata da kawashi ya taka ya ce mai nan wurin nan daidai kamata a yi masallaci dalilin wakin masallacin kawashi kenan saboda haka a hankali daga baya sai yan daka hassan ya ga cewa ai wurin ma ya kamata ya dawo to haka sai ya baro yan taba nan gidan yan daka na yan taba tare da sauran yan oshi da barwan gida da sauransu ya dawo garin tsauri ya kawo garin tsauri sai ya sa mashi suna sauki asalin sunan kenan farko e sauki aka sanya mashi da ya zo sai ya raba garin shiya shiya nan inda islamiyya take nan ne babban gidan nan ne kofa fada nan tsakiya gidan shi kenan sai nan bangaren gusuncin shi ya sanya kan yarimomin gida sannan yamma ya sanya kannai da 'yan uwa sai nan kudu maso gabas aka sanya malamai na gida sannan yamma maso arewa kuma nan aka sanya dakarun gida kasan bayan jihadin shehu dan fodiyo an kawo daular shehu dan fodiyo an samu yan yaƙe-yaƙe tsakanin zuri'a gidan sarki na sarakuna na haɓe na katsina da suka koma maraɗi da katsina to akwai wannan shahararren mayaƙin na maraɗi wanda ya sha kawo mu katsina hari ana ce mashi da baskore to ya yi alƙawalin cewa shi duk yanda za a yi sai ya kama garin tsauri sai ya ci garin tsauri da yaƙi saboda haka cikin irin wannan kawo farmakin ne wata ganuwa daga arewa daga Kusancin garin tsauri maso yamma ta samu matsala wani dan leƙen asiri ya je ya gaya mai saboda haka ya shirya ya taho ya zo ya kawo hari ya ci tsauri da yaki so kayan ya zo cikin hukuncin Allah an gyara ganuwan ya zo ya gewa ya gewa ya babu inda zai shiga so akwai wani duci na nan da kuka wuto wani wani gini nan da dai asibiti ana ce mashi dutsen amare hmm. sai ya zo ya hau saman dutsen ya zauna shi dan baskure tare da tawagashi an kuma killace tsauri saboda haka ana nan ana nan kwana ɗaya biyu na uku sai wani cikin sarakan yakin yan ɗaka hasan hmm. ana ce mai kuto goya manyanta ana wasu ma na cewa lokacin idanun shi ma sun riga sun rufe ya zo ya ce ma yan ɗaka hasan ka daɗe a bani dama in aika ma ɗan baskore sa'o aka ce an bashi ya zo nan ƙofa da nan ya tsaya aka ba shi kwari da baka ya dana sai da ya halba kwari da baka goma sha biyu sai su je gaban ɗan baskore su cake bisa dutse saboda tasowar mu mun ga ga alamun na kibiyoyin nan hmm. kakannin mu ma sun ga kahin kibiyoyin su idan nitsewa da yawa kakannin mu sun gansu suka zo gaban shi suka dinga nitsewa suna suna rawa su wannan abin da ya faru sai dan baskore ya ce to wannan akwai matsala in ko wa'annan mutanen suka kai ga hitowa akwai matsala ya ce matakarin shi su yi kwana su tafi to da suka yi kwana sun tafi sai ya ya tsaya ya ce to wannan gari da ake cewa sauki ba sauki ba ne hmm. tsauri ne kenan sunan ya tashi daga sauki ya koma tsauri to yanzu kamar shekara nawa wannan gari zai kina? fara kafa shi dai irin 1840 eh, inda kasan ya fara kafa shi ya kawo mutane suka tare da sauransu. Wane irin kabilu ke cikin wannan gari? Kabilun da ke ciki dai majority ɗinsu guda uku ne hausa fulani sai bare-bare akwai yan kaɗan katsinawa da ke muke tare da sunan. me ya bambanta wannan gari da sauran garuruwan da ke makwabtaka da shi bambancin ai bai ma misaltuwa saboda garin tsauri ya taɓa kasancewa gari na biyun daraja a masarautar kaduna saboda a wancan lokacin lokacin da lazawa na mulki daga shi sarkin to sai wanda ke rike da wannan sarauta ta gidan yan daka magajin malam kenan saboda bayan rasuwar umarun dallaji malamai a lokacin sun dauka muhammadu duk dan dan malam na alhaji wanda ya an so tuta daga shehu dan fodiyo shi za a ba sarkin katsina a lokacin lokacin ba wani title babu title ba wani in daka ba marusa babu kaura ba abin ga sai daga baya ne aka amshi title din saboda haka kaga a lokacin daga shi sarki a lokacin to babu na biyun daraja sai gidan magajin malam muhammadu dukku saboda duka dai sarkin musulmi ke naɗawa kaga kenan da ya ɗauko kwata daga yan taba ya dawo nan tsauri kwata shi ce su kaga duk faɗin masarautar katsina ta kasance babu yadda kwata mai girman daraja daga cikin garin katsina wadda sarki sai wadda shi zura a gidan muhammadu duk kuma gajin mala wadda ta dawo nan garin tsauri da zama mi garin sauri ya shahara da shi ya shahara ta fannoni da dama a dacin ya shahara ta fannin ilimi da yaki saboda akwai duka jaruman da ake takama da su a wancan lokacin a jihar katsina to wannan saboda ita tarihin tsauri ya ta'allaka ne da tarihin su gidan 'yan ɗakawan da suka kawata saboda haka wannan gidan ya fidda jajirtattun malamai da mayaka a cikin gidan irin su shi akwai dan gade da mu aka yi shi sannan akwai shi kan shi yan ɗaka malam wanda munan duzur a ne sun kasance manyan jarumai To a halin yanzu wace irin matsala ce ko abubuwa ne garin sauri yake fuskanta waɗanda al'ummar garin za su hukumomi su ji don ɗaukar matakan da suka kamata. garin tsauri tun da demokuraɗiyya ta kahu daga mulkin demokuraɗiyya ya kahu daga 1999 to date garin tsauri ya amfana da roman demokuraɗiyya kala-kala a lokacin ne muka samu hanya muka samu wutar lantarki muka samu secondary school muka samu babban asibiti na raya karkara na, na al'umma. To masu sauraro a nan za mu ɗiga mu shirin aya a madadin wanda aka je mu da shi Alhaji Gidado Ai Abdullahi da gidan rediyon muryar Amurka Abdulrahman Kabir Jani daga birnin Duku ke sallama da ku. Madalla yanzu kuma lokacin da za mu ku muku nasihar Juma'a. Bismillah Rahman Rahim, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sunana Abubakar Mahmud Aliyu daga masallacin Fojo da yake karamar hukumar Kumbotso, jihar Kano. Yau faɗakar wata mu za mu ta ne akan yalwar rahamar Allah subhanahu wata'ala. Hakika a mafi yawa daga cikin mutane suna aikata launi kala-kala na sabo ta yadda za a ce wani ya ji tsoron Allah ya tuba sai ya ce akan me zai tuba me yayi da haka zunubi ya yi yawa ya girmama da haka sai suke ganin cewa ai ba su kai ma su tuba ba akan zunubin suke yi ko kuma saboda yawaitar zunubin ya rufe musu zuciya da haka ba sa iya ganin ma suna saba Allah subhanahu wataala bayan kuma Allah subhanahu wataala ya ba da dama ga waɗanda suke aikata sabo akan cewa su tuba daga abin da suke aikatawa kamar faɗin Allah subhanahu wataala cikin suratul zumar yana cewa qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ka faɗa cewa ya ku bayina waɗanda suka zarme a bisa kawukansu kada su ɗeba ƙauna daga rahmar Allah subhanahu wa hakika Allah subhanahu wa yana mai gafarta zunubai ne baki ɗaya hakika shi mai yawan gafara ne mai jin ƙai a cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala yana ce hakika Allah subhanahu wataala yana son masu yawan tuba kuma yana son masu yawaitar yin tsarki haka nan hadisi ya tabbata sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hakika Allah subhanahu wataala yana shimfiɗa annayansa da dare saboda wanda ya yi zunubi da rana ya tuba yana shimfida hannunsa da rana saboda wanda yi zunubi da dare shi ma ya tuba har zuwa lokacin da rana za ta hudo daga mafaɗarta. Da haka ya kai dan wa musulmi kai gaggawar tuba kada ka yi jinkiri domin azabar Allah subhanahu wa ta'ala mai raɗaɗi ce Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ku koma zuwa ga ubangijin ku ku miƙa zuwa gare shi tun kafin azaba ta zo muku sannan ba za a taimake ku ba Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da tuba wanda zai janyo mana yarda Allah assalamu alaikum wa rahmatullah To Allah ya saka da alkhairi da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe, labarai a takaice. Papa Roma Francis ya bayyana jin daɗinsa da ayyana Joe Biden da aka yi a zaman wanda ake ganin shi zai yi nasara a zaben shugaban Amurka a yayin wata tattaunawa ta wayar tarho jiya Alhamis a cewar kwamitin shirye-shiryen karɓar gamar mulkin Biden. zababben shugaban ya gode ma Papa saboda sa masa albarka da kuma ta yashi murna da ya yi. Sannan yana mai gode ma Papa Roma ɗin har ila yau saboda jagorancin da yake yi wajen yada zaman lafiya sasantawa da kuma haɗin kan bil'adama a duniya a cewar kwamitin shirye-shiryen karɓar ragamar mulkin a wata takardar bayani shugabannin ƙasashen turai da na sauran duniya jiya alhamis sun jaddada cewa a duk lokacin da rigakafin cutar covid-19 ya gama ingantuwa ya kamata a wada ta shiga kowa da kowa a ƙarƙashin wani shiri na ƙasa da ƙasa da zai ci dala biliyan 28 ba za mu iya galaba kan cutar ba muddin muka yi watsi da batun jin kai abinda shugaban faransa emmanuel macron ya gaya ma taron kwamitin yaɗa zaman lafiya na paris peace forum kenan wanda ke fafutukar neman mafita game da matsaloli iri-iri a duniya wani sabon rahoton da ya fito jiya alhamis daga kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international na cewa an kashe wasu farar hula da ɗan dama a yankin tigray na ƙasar habasha a farkon wannan satin mun tabbatar da kisan wasu farar hula masu yawa waɗanda alamu ke nuna cewa leburori ne ma waɗanda sam babu ruwansu da yakin da ake kan tafkawa a cewar Depros Mucine, daraktan kungiyar Amnesty International mai kula da gabashi da kuma kudancin Afirka wata takardar bayani da aka raba ma 'yan jarida. Masu sauraro a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku su abokan aikin mu ɗauke da wani sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma zarta cafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma mu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya tana gabatar da shirin da kuma ci Cibahiro Dodo ne wanda ba da umarni ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa Salamu alaikum.